Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata bakwai ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila na iya amincewa da wata 'yar gajartacciyar tsagaita wuta saboda dalilai na jinƙai. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi yau talata cewa ta daƙile wasu hare-haren da aka kai da jirage marasa matuƙa na Ukraine. sannan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce taron ministocin kasashen ji saboda ake yi a wannan satin wata dama ce ga kasashe mambobin kungiyar ta yin magana da murya guda kan yakin gaza To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan ta'adda sun kashe mutane tara wasu da dama kuma sun jakata a garin ragar kusa da ke karamar hukumar Musawa a jihar Katsina a farkon wannan makon. Bayan haka za ku ji cewa kungiyar Democratic Watchdog da ke sa ido kan zaɓukan ciki da wajen Najeriya ta yi zargin cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu ya naɗa wasu da ke da alaƙa da siyasa a hukumar zaɓe ta ƙasa lamarin da ƙwararru suka ce ya saɓawa doka. wato al'amari na zaɓe ana buƙatar a ce duk wanda zai shugabanci wata hukuma ta zaɓe ko wanda yake da alaƙa da aikin zaɓe ya zama na mutum ne wanda ba shi da alaƙa da kowace jam'iyya. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. sannan za ku ji cewa a yayin wani taro na wani uku a birnin accra mataimakin shugaban kasar ghana dr muhammad baumia ya ƙara jaddada cewa gwamnatinsu ta himmatu wajen inganta fannin kamun kifi da kula da teku don haɓaka tattalin arzikin ƙasar kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda zai ci gaba da tattaunawa akan batun wani sabon irin masara amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasarsa na iya amincewa da wata 'yar gajartacciyar tsagaita wuta don a samu a shigar da kayan jin zirin Gaza ko kuma mutanen da Hamas ya yi garkuwa da su su samu ficewa. to amma ya yi watsi da duk wani cikakken kwance ɗamara a wannan yaƙi da isra'ila da hamas suka kwashe wata guda suna yi da yake magana da kafan labarai ta abc news netanyahu ya ce ya hango cewa zai kasance wajibi ga isra'ila ta ɗau nauyin tabbatar da tsaro a gaza na wani lokaci bayan ta cimma burinta na kawar da hamas a duk lokacin da muka bar daukar nauyin tabbatar da tsaro abinda kan faru shine barkewar ta'addancin hamas a mizanin da ba mu taɓa tunanin zai faru ba a cewar netanyahu fadar shugaban amurka ta white house ta faɗi ranar litinin cewa shugaba joe biden da netanyahu sun tattauna ta wayar tarho kan yiwuwar a ɗan tsagaita wuta saboda farar hula da ke gaza su samu ficewa salin alin daga wuraren da ake fafatawa a kuma tabbatar cewa kayan taimako na isa ga fararen hula masu bukata sannan a kuma samar da damar yiwuwar sakin waɗanda aka yi garkuwa da su ma'aikatar tsaron rasha ta faɗi yau talata cewa ta daƙile wasu hare-haren da aka kai da jirage marasa matuƙa na ukraine a kogin bahar aswad da kuma yankin ruwan kremiya bataliyar tsaron sararin saman rasha ta wato ta lalata guda tara daga cikin jirage marasa matukan a yayin da kuma aka cafko guda takwas ta wajen amfani da fasahar lataroni a cewar ma'aikatar gwamnan da rasha ta nada a sebastopol michael rabasakuhayab ya faɗi ta kafar telegram cewa wani mutum ya samu raunuka bayan da baragwazon wani jirgin da aka kakkaɓo suka faɗo kansa a halin da ake ciki kuma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗi jiya litini a jawabin da yakan yi da dare cewa rashin tunani ne ma matuka a cewai za a gudanar da zaɓuka a lokacin yaƙi ya yi kiran da a haɗa kai don a kawar da duk wani cece kuce na siyasa mara amfani. To madalla kafin ku ji ƙarashen labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya, 'yan ta'adda sun kai farmaki kan wasu mutane da ke bikin maulidi a ragar kusa da ke karamar hukumar Musawa, inda suka kashe mutane tara wasu sha takwas kuma suka jakata sannan suka yi garkuwa da wasu da dama. mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar katsina ya tabbatar da aukuwar lamarin ya kuma ce an kaddamar da bincike akan lamarin Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. wannan al'amari da ya auku ranar lahadi da hantsin jiya ne labarin ya fara shigowa birni game da iftila'in da ya fadawa wasu bayan allah da suke bikin maulidi a rigar kusa cikin yankin karamar hukumar mulki ta musawa da ke jihar katsina arewacin najeriya inda labarin da aka yi ta samu suke cin karo da juna na tuntubi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar asp abubakar sadiq don samun taƙibin yadda lamarin ya auku da kuma waɗanda abin ya shafa a ranar biyar ga watan novemba shekara ta 2023 da misalin karfe 11 na dare a mutanen ƙauyen rigar kusa da ke karamar hukumar musawa a jihar katsina suna cikakka da bikinsu na maulidi wasu bata garin 'yan ta'adda suka kai musu farmaki a gurin da suke wannan maulidi a inda suka bude musu wuta a da samun wannan rahoton jami'an mu sun garzaya wannan guri a inda suka yi bakin kokarin su gurin koran wa'innan 'yan ta'adda rahoton da aka tattara a wannan lokaci an samu kimanin mutane goma sha takwas wanda suka samu rauni a sakamakon wannan hari da kuma kimanin mutane tara da suka rasa ransu a halin yanzu rundunar har yanzu na kan gudanar da bincike kuma dakarun rundunar suna wannan daji da zummar samun kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aika a mai girma kwamishinan 'yan sanda na wannan runduna cp aliyu abubakar musa yana mika ta'aziyar shi ga 'yan uwa da abokan mamaci kuma yana mai tabbatar musu da cewa runduna ba za ta yi kasa a gwiwa ba gurin tabbatar da cewa an kamo da kuma gurfanar da waɗanda suka aikata wannan aika-aika a halin da ake ciki dai yanzu wasu na asibiti waɗanda suka ji raunuka na harbe-harben da su waɗannan 'yan bindiga suka yi domin kewaye garin suka yi daga irin labarin da muke samu na cewa sun yi ta harbe-harbe a daidai inda abin ya faru kuma sun yi awon gaba da wasu ya zuwa cikin daji hakanan kuma eh, ita rundunar 'yan sandar tana ci gaba da kokarin farauto 'yan ta'addan da suka aikata wannan laifi cikin wannan halin dai a jiya shi ma gwamnan jihar malam dukko rada ya ziyarci wannan yankin da abin ya shafa kana ya yi masu ta'aziyya tare da jajanta masu da wannan lamari da ya faru sani sha'ib malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya sani sha'ibu malumfashi da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniyar to maryam sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce taron ministocin kasashen ji saboda ake yi a wannan satin wani lokaci ne da ke da muhimmanci ga kasashe mambobin kungiyar su yi magana da murya guda kan yakin isra'ila da hamas da kuma matsalolin jin kai a gaza kasar japan ce mai masaukin bakin taron naji sabon a wannan shekarar wanda ake yi a yau talata da gobe laraba a birnin tokyo wanda ke zuwa a daidai lokacin da ake daɗa kiraye-kirayen a ɗan tsagaita wuta a yakin na gaza saboda dalilai na jinƙai yau talata dai blinken da firaministan japan fumio kishida da ministan harkokin wajen kasar yoko kawo sun gana cibiyoyin kudi na china sun bayar da bashin dala tiriliyan 1.34 ga kasashe masu tasowa daga shekara ta 2000 zuwa 2021 a cewar kwararru a cibiyar aid data a wani rahoto wanda ya nuna cewa china wadda ita ce ta fi kowace ƙasa a duniya bayar da bashi ta canza salo daga bayar da bashin gine-ginen madafun gaba zuwa bayar da bashin farfado da su a yayin da basukan da ta bayar a shekara ta dubi da sha shida wato kusan dala biliyan 136 suka fi na kowane lokaci yawa duk da haka china ta bayar da basukan da suka kai kusan dala biliyan 80 a shekara ta 2021 bisa ga bayanin wanda aka yi amfani da su wajen wasu ayyukan ci gaba waɗanda suka kai kusan 21 a ƙasashe 165 matalauta da masu matsakaicin ƙarfi. Rancen kuɗi da China ke bayarwa ga ƙasashen waje ya sa ta samu ƙawaye a faɗin duniya a yayin da hakan ya janyo mata suka daga yamma da wasu daga cikin kasashen da suka karɓi basukan ciki har da sri lanka da zambia da ke cewa gine-gine madafin ci gaban da take samar da kuɗin yi na barin kasashen da ɗumbin basukan da ba su iya biya. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wasu ƙungiyoyin sa ido kan zaɓukan ciki da wajen Najeriya da ke aiki tare da hukumar zaben INEC musamman ƙungiyar da ake kira Democratic Watchdog ta yi zargin cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu ya naɗa wasu da ke da alaƙa da siyasa a hukumar zaɓe ta ƙasa lamarin da ƙwararru suka ce ya saɓawa doka. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton. wasu kungiyoyin gamaryar sa ido kan zaɓuɓɓuka wanda ta hada da ciki da kuma wajen najeriya mai suna democrat watchdog a turance wadda ta sha hada hannu da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wajen ƙoƙarin cewa an wayar da kan jama'a musamman masu kaɗa ƙuri'a domin ganin cewa zaɓuɓɓuka sun gudana cikin nasara ta fito da wata takardar koke wadda ke nuna rashin jin daɗinsu kan wasu naɗe-naɗe ga hukumar zaɓe zaɓe ta ƙasa wanda shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu ya yi a baya-bayan nan inda suka zargi cewa ɗannan naɗe-naɗe ba a yi su bisa ƙa'ida ba a hukumar ta zaɓe ta ƙasa kuma bisa la'akari da naɗe-naɗen da suka gudana sun alakanta waɗanda aka naɗa da harkokin siyasa musamman ma 'yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sanarwar dai ta ƙara da cewa a tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 ya tanadi tanadi cewa ba wani kowata da ake alakantawa da siyasa da ya cincinta a baiwa wani mukami da ya shafi ƙasa kungiyoyin dai sun ce yanzu abin da ma ya fi damunsu shine sahihancin waɗanda aka naɗa a hukumar zaben ta ƙasa kawo yanzu kuma ga zaɓuɓɓuka na tunkarar najeriya sanarwar dai ta ji da cewa wasu mutane uku ma suka fi damunta waɗanda hukumar ta zaɓe ta naɗa da suka haɗa da musa kyamba omori daga jihar akwa Kwakwa Ibon da kuma isa shaka daga jihar edo da kuma oyemidemi bomi daga jihar lagos kan haka ne dai na tuntuɓi wani lauya mai zaman kansa barista sadau garba domin jin ko menene dokar ƙasa ta ce dangane da waɗannan naɗe-naɗe duk wanda za a naɗa shi a hukumar zaɓe na ƙasa doka ya fayyace cewa ba za a ba wanda yake yana da alaka da wata jam'iyya na siyasa a Najeriya ba. Saboda aiki ne wanda ake so a ba a mutum wanda shi ba yi da wani alaka da kowace jam'iyya kuma zai nuna son kai ba. Shi ya ma dokar kasa ya ba da damar cewa an shugaban kasa zai nada kamar da yake a dokar kasa sai ya kai mu majalisa na tantance wannan za a kira su ne a nada su dss hmm. sun ce ba su same su da wani abin nan ba ne da aka bari har suka je majalisa har aka ce za a nada su kamar yadda ake naɗa ministoci a Najeriya in aka ba da sunanka kan ka je majalisa ka je a tantance ka majalisa sai an je sai DSS sun ba da report a kanka su ma masu sharhi akan harkokin yau da kullum tuni suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja ya ce wato al'amari na zaɓe ana buƙatar a ce duk wanda zai shugabanci wata hukuma ta zaɓe ko wanda yake da alaka da aikin zaɓe ya zama Wani mutum ne wanda ba shi da alaka da kowace jam'iyya a nan ne kadai zai sa su 'yan takarkaru da kuma jam'iyyun siyasa samu ɗan kwanciyar hankali amma idan ya tabbata cewa yana da alaka da wata jam'iyya musamman kuma ya kasance jam'iyya ce da take mulki to kaga tun daga nan su sauran jam'iyyu za su fahimci kamar an yi kitso ne da kwarkwata ko kuma akwai lauje cikin naɗi domin me babu yadda za a yi wanda yake shugabantar irin wannan ah, ah, umar zaɓe kuma ya kasance bai kyautata wa jam'iyyarsa ba domin harka ta siyasa ana ba wa duk wanda yake da alaka da wata jam'iyya ne wanda ya mata bauta kuma sai a saka mushi. Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido Abubakar Sakkwato yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. A yayin wani taro na wani uku a birnin Accra akan kula da kifaye da teku. Mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Bawumia ya yi kira da a bunƙasa fannin fasahar ƙere-ƙere don kare teku da nufin bunƙasa tattalin arziki. Ya ce duk da cewa an daɗe ana cin moriyar tekuna gurɓacewar muhalli na lalata su. A da haka akwai buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi a tsakanin masu ruwa da tsaki don magance matsalar. mataimakin shugaban ya ƙara da jaddada cewa gwamnatinsu ta himmatu wajen inganta tattalin arzikin ƙasar. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Redwan Abbas. Ga dai dukan alamu kudurin ci gaban ne rukuni na sha uku yana tattare ne tare da dorewar rayuwa daga albarkatun ruwa domin ci gaba mai dorewa kan shekara ta 2030. Wannan shi ne ayyanarwar kudurin tarayyar Afirka akan tattalin arzikin teku da bukatar buɗe hanyar kawo ci gaba ɗin na wannan fage tare da dorewar kariya, ƙarin daraja, zuba jari da tireda a Afirka da duniya baki ɗaya. kan shekara ta 2030 mataimakin shugaban kasa bahumiya ya ce gwamnati ta amince da rancen dala miliyan 150 daga bankin duniya don inganta tattalin arziki we are investing in more in technologies, Za mu zuba kuɗi cikin aikin binciken fasaha sun zamani tare da kyautata gaɓoɓin tekuna su zama wurin yawon buɗe ido abinda zai samar da guraben aikin yi da kare muhalli. A cikin jawabinsa akan inganta tattalin arzikin Afirka Professor Rosit Varela na British Columbia, Canada ya yi kiran aikin haɗin gwiwa wurin kare albarkatun ruwa. Ya yi bayanin abin da ya sa amfani na namu ruwa sun kafi ma'adinai masu tsada dangin damanti ya ce da zarar mun iya yin tattalin kifayenmu da kyau za mu ci gaba da amfani da kifi ɗin har ila masha allahu yau a ce ko da kofi ɗaya kaɗi ba na damanti zinari ko man fetur sai ka gurɓata muhalli amma duk irin kifi da zaka kama babu wani zancen tono ko gurɓata muhalli. Vice Chancellor Jami'ar Cape coast Sarasvano Ohene ta ce manufan taron ne haɗa kan masu ruwa da sake wurin inganta tattalin arzikin ƙasar ta yi kira a ƙara azama wurin samun haɗin kai na kowa a wannan fage. Jafar Ɗankobiya ya yi mana fashin baƙi dalla-dalla. Duniya baki daya ruwa ya kunshi kashi saba'in na fadin duniya shi sa duk garin da za ta iya ta gyara ruwanta to gari ne da za ta samu amfani sosai in mun lura ba kifi kawai ba akwai kayan abinci da yawa da ke cikin ruwan teku amma wayanga kayan abincin da ke cikin ruwan teku yana da kyau a ce ruwan ba bata shi ba sa'annan su ma su iya su samu su yi rayuwa da za su iya su kara jama'ansu abinda ba mu sa himma a ciki ba ba mu kuma bashi kula ba shine wannan ruwa na teku yawa yawan garuruka waɗanda suke zanne kan teku sun ci amfanin wannan teku saboda sun mai da shi wuri na ziyara mutane na fitowa kasashe mai nisa saboda su samu su zo su yi ziyara su yi nishadi sa'annan mutane in sun zo za su kashe kudaje da garin za ta samu arziki taron na bana dai akan tattalin arzikin afirka na kowa da ruwansa ne gun tabbatar da ɗorewar muhalli na ruwayenmu ƙungiyar tarayyar turai a bisa ƙawance da jami'ar kafko sun kashiya taron rikwanallah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida redwan abbas To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Halima Abdulra'uf ta da shugaban hukumar inganta tsirrai ta Najeriya wato NAFTA, Farfesa Abdullahi Mustapha kan sabon nau'in masara na tela da suka inganta. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya, inda Halima ta tambayi Farfesa Abdullahi kan irin shirin da suke yi na yadda manoma za su samu sabon nau'in irin masara na tela da aka inganta. To alhamdulillah kin san wani abu ne wanda mu dama aikin mu domin mu yi ah, aiki da su ma'aikatu domin inganta wannan fasaha mun yi kuma mun bayar to su su waɗannan mutane da muke aiki da su mun yi hoɓasa amma yanzu abu da ya rage guda ɗaya shine su kuma mu haɗa waɗannan masu samar da iri akwai mutane masu samar da iri kamfanonin samar da iri a cikin wannan ƙasa mu da ma na waje to amma mu mun fi ah, alaƙa da na cikin gida domin su zo su samar da wannan iri su ba wa manoma wannan shi ne abin da aka samu a wancan abu na farko ba a sami wa'annan masu inganta masu samar da irin su siyarwar manoma ba mu ba ma shiga cikin wannan mu je mu samu wa iri manoma su mu ba su a'a sai dai mu samu kamfanoni da suke aikin su ne su samar da wannan iri ya yalwata to amma mun fahimci wannan matsala da aka samu a wancan lokaci kuma a wannan lokaci abin da muke bukata shine muna ƙara shigo da wasu sababbin kamfanoni waɗanda su kamfanonin su ne za su samu su ci gaba da aiki da irin da muka basu domin su inganta su samar da shi da yawa wadatacce ga su manoma din insha Allahu a wannan karan ba za a samu wannan matsala ba. tabbas a watan Disamba ko karshen wannan shekara za a fara samun wannan iri? To in kika ce tabbas kin san tabbas uh, wani abu ne wanda zaka ce kawai ka tabbatar ba wani kokonto. To lamari ne na Ubangiji amma kana naka Allah na shi amma muna da yakini insha Allahu wannan shine abin da muka kudirce kuma shine abin da zamu yi in dai ba wata matsala aka samu ba bi izini hita ta'ala daga nan zuwa wajen watan Disamba insha Allahu za a samu. Ita ma daraktan noma ta hukumar NAFDA, Dr. Ross Maxwell Gidado, ta yi bayani kan gwaji na ƙarshe da suka yi na sabon nau'in masara na tela da aka inganta. Wannan ƙwayar halittar da aka sama wannan masaran ta yi aiki, tana aiki. Domin mun ga ƙwari sun ƙwari sun yi ma wannan damage wannan na gida ɗin wannan masara na gida wanda manoma suka saba noma in kin ganta ganyen ma gaba daya susa sun cinye wanda ba inganta wanda ba inganta ba sun cinye wanda kuma an inganta ita ce wanda kenan muka kawo wannan sabon masara kenan so da yanda an inganta babu susa ma a jikin ba za ka maga susa ba yana nan tsab so irin wa'annan ne ya kamata in kana abu wannan aikin bincike binciken mu in muka yi in abu ya yi kyau shine ya kamata ka yada ma jama'a ka yada ma manyan najeriya manyan mutane wayanda za su iya su taimaka kan ko wata bangare haka so da muka ga abin ya yi kyau sosai ya zauna da gindinsa zan ce shine muka ce to wannan fa ya kamata mu kawo ministan mu a nan mu zama wayar mishi da kai ya zo ya ga wannan masarar ya ga kuma iya eh lallai ce ba karya muke yi ba ga in kullum kana zuwa kai. buga turanci ka buga turanci sai a ga kamar wayannan su zo da karyaci karyacin su amma yanzu shi ya zo ya gani kun ga yanzu wani na magana ko yana zagin wannan fasaha din ai nisa za ce a'a ba haka ba ne ai ma na gani da kaina gashi nan sai shi sa muka kawo shi ya ya gani din nan da ko wata ɗaya ko biyu ina ga da da disamba za a zauna akan wannan din a gani um, ko za a bada umarni cewa za mu iya mu ci gaba da shi a shigar da shi kasuwa manoma su fara sayan wannan iri wannan iri din iri mai aure ne akwai zancen aure a ciki akwai aure a ciki akwai kuma wanda aka same da auren da kuma wannan kwayar halitta na hana kwayoyi ci din duka a haɗi so kun ga akwai girbi a ciki za ka samu girbi mai lafiya mai kyau wanda zai samu noma ya ji daɗin noma da kuma jawo mana hankalin matasa matasa suna gudun noma domin mai wahala ce kai ta wahala kai ta wahala a ƙarshe kuma ba za ka ga menene ka tsinta ba so amma kaga wannan in kayi ka gashi yi maka kyau ai kai ma ka ji da za ka samu karfin gwiwa shi yasa mutane scientists masu bincike bincike muna irin wannan a kamar da kwayan halittar domin in ka samu su. yes in ka samu irin wannan iri shi kenan fa irin wannan iri din lafiya ne Masu sauraro a nan zamu lasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen tattaunawar yanzu a madadin shugaban hukumar inganta tsirrai ta Najeriya wato Nabda Farfesa Abdullahi Mustapha da Dr. Ross Maxwell Gidado da wakilin ma Abuja Halima Abdurra'ub sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta mana sauti da bada umarni. yi Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. a takaicen firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasarsa na iya amincewa da wata 'yar gajartacciyar tsagaita wuta don a samu a shigar da kayan jin kai zirin Gaza ko kuma mutanen da Hamas sai garkuwa da su su samu ficewa. To amma ya yi watsi da duk wani cikakken kwance damara a wannan yaƙi da Isra'ila da Hamas suka kwashe wata guda suna yi. da yake magana da kafar labarai ta abc news netanyahu ya ce ya hango cewa zai kasance wajibi ga isra'ila ta ɗau nauyin tabbatar da tsaro a gaza na wani lokaci bayan ta cimma burinta na kawar da hamas ma'aikatar tsaron rasha ta faɗi yau talata cewa ta daƙile wasu hare-haren da aka kai da jirage marasa matuƙa na ukraine a kogin bahar aswad da kuma yankin ruwan crimea bataliyar tsaron sararin saman rasha ta lalata guda tara daga cikin jirage marasa matukan a yayin da kuma aka cafko guda takwas ta wajen amfani da fasahar lataroni a cewar ma'aikatar gwamnan da rasha ta nada a sebastopol michael ravostoyhayev ya faɗi ta kafar telegram cewa wani mutum ya samu raunuka bayan da baraguzan wani jirgin da aka kakkaɓo suka faɗo kan shi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce taron ministocin kasashen ji sabon da ake yi a wannan satin wani lokaci ne da ke da muhimmanci ga kasashe mambobin kungiyar su yi magana da murya guda kan yakin isra'ila da hamas da kuma matsalolin jinƙai a gaza tama sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin ibrahim Ka'almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta haɗa shirin da ma ba da umarni da ma injiniyan mu david ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.